Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kai tsaye kan mitoci 19,349 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 28 ga watan Oktoba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato biyar kenan na safe agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Sojojin Amurka sun kai wani samami a arewa maso gabashin Siriya wanda ya yi sanadin mutuwar shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi. Babban wakilin Amurka a tattaunawa da Taliban Zalmin Khalid Zaid ya kai ziyarar bazata a Afghanistan. ɗaruruwan masu zanga-zanga a iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga kan manufofin gwamnati a jiya lahadi To a Najeriya kuwa yayin da matsalar garkuwa da mutane ke ci gaba da addabar wasu sassan kasar kamar yadda rahotanni ke nunawa. Shin waɗanne matakai majalisar dokokin Najeriya ke ɗauka wajen ganin an shawo kan wannan matsala? E gaskiya ana samun ci gaba sosai daga matakin majalisa a shirye muke mu zo da kuduri na yadda abun da zai kara dokokin nan su ƙara ƙarfi. To a Najeriya har ila yau za ku ji cewa Allah ya yi wa mai ɗakin marigayi Firayim Minista sa Abubakar tafawa ɓalewa rasuwa wato Hajiya Jummai tafawa ɓalewa. lahadi a wani asibiti da ke garin Lagos. Sai dai kafin wannan an kai ta da kasar India. Inda ke nan mata fara jinya to muna ɗauke da ƙarin bayani da wani rahoto ma kan shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel zai gabatar. Amma dai bar mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Wani samame da sojojin Amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Siriya. ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar is a uh, abubakar albagadadi wanda ya yi kaca-kaca a cewar shugaba donald trump a wata sanarwa da ya yi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a ƙasa baki ɗaya da safiyar jiya lahadi da daren ranar asabar amurka ta yanke hukunci akan shugaban kungiyar 'yan ta'adda na ɗaya a duniya abinda trump ya sanar kenan daga ɗakin diplomasiya na fadar white house a jiya lahadi yana mai bayyana cewa shugaban kungiyar is ya tada bama-baman da ke jikinsa a cikin ginin ƙarƙashin ƙasa wanda ya kuma rutsa da uku daga cikin 'ya'yansa bayan da ya tarwatsa kansa sai ginin ƙarƙashin ƙasar ya rufta a cewar trump sai dai babu wani sojan amurka da ya rasa ransa a lokacin wannan farmaki amma an kashe mayakan albagadadi da dama kuma an kama wasu a cewar shugaba trump shugaban ya kuma kara da cewa shugaban kungiyar isis wanda ya ɓoye a wasu ramukan ƙarƙashin ƙasa ya yi ƙoƙarin tserewa kuma ya yi ta kyarma da kuka da kuma ihu a lokacinsa na ƙarshe Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan ya sauka a kasar a wata ziyarar bazata wadda ita ce ta farko da ya kai tun bayan da shugaba Donald Trump ya dakatar da tattaunawa da kungiyar 'yan tawayen Taliban ka yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan. jami'ai sun ce zalmin khalid zaid ya samu rake wasu jami'ai ciki har da lisa cortes babbar darakta mai kula da kudanci da tsakiyar nahiyar asiya a kwamitin tsaron amurka ziyarar tana zuwa ne a ranar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta afghanistan iec ta tsaye da ranar 14 ga watan nuwamba mai zuwa a matsayin ranar da za a saki sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasar mai cike da takaddama da aka yi ranar 28 ga watan uh, satumba ɗaruruwan masu zanga-zanga a iraki sun ci gaba da gudanar da zanga zangan nuna ƙin jinin gwamnati a jiya lahadi a babban filin hari da ke birnin bagadaza masu zanga-zangar fiye da sittin ne aka kashe a gamomin da aka yi da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata mun zo nan ne don mu ga bayan gwamnati baki ɗaya a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. a wata sanarwa da hukumar yaƙi da 'yan ta'adda ta iraki ta fitar jiya lahadi ta ce an kai jami'an hukumar yaƙin don su kare gine-ginen gwamnati daga tsageru marasa ɗa'a bangaren da yake kula da 'yan ta'adda ya ce an shi umarnin amfani da duk matakan da suka ba don kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin firaminista abdul abdul mahdi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Shaharar da yankin Hong Kong ya yi a matsayin wurin gudanar da harkokin kasuwanci cikin walwala ya yi ta dusashewa sannan a hankali tun bayan da Birtaniya ta miƙa yankin a hannun China a shekarar 1997 a yayin da kuma masu zanga-zangar kirin jinin gwamnati ke zafafa buƙatar su ta neman a yi dimokuraɗiyya kuma zanga-zangar ke rikidewa zuwa ta tashin hankali yanayin kasuwanci sai daɗa taɓarɓarewa yake yi. masu fasahar kirkire-kirkire da ma'aikatan banki da shugabannin cibiyoyin kuɗi suna daga cikin jerin waɗanda suke so su koma amurka wadda wannan wata bukata ce da ke daɗa nuna cewa akwai buƙatar ɗaukan matakan gaggawa ganin irin jarin da ake bukata mai neman bizar shiga ta eb5 ya mallaka wadda aka fi sani da bizar shiga ta zinare daga dala dubu ɗari biyar zuwa dala dubu ɗari tara a wata mai zuwa wadda rabon a ƙara kuɗin tun alif ɗari tara da casa'in da uku a wani ƙoƙari da ake yi na hana halasta kuɗaɗen haramun. izinin shiga na eb5 da ake bayarwa na shekara biyu ne tare da izinin zama ƙasar da sharaɗi na idan ka saka hannun jari a wasu ɓangarorin fafitika a amurka kuma masu neman suna da lokaci har zuwa ranar 21 ga watan Nuwamba don su nema a ƙarƙashin shirin saka jari da ake da shi kafin ya canza. Shugaba Mauricio makari mai ra'ayin riƙau ya amince da shan kayi a zaben Argentina jiya da daddare. wanda hakan ya shafe ya share fage ga masu sassaucin ra'ayi suka sake dawowa kan karagar mulki ƙarƙashin alberto fernandez bayan da mafusata masu jefa ƙuri'a suka yi watsi da yadda shugaban ƙasar ya tinkari zazzafar matsalar tattalin arzikin ƙasar wadda ta jefa mutane da dama cikin talauci. Sakamakon zaben ya haifar da dawar tsohuwar shugabar ƙasar Christina Fernandez tamkar almara wadda ita ce mataimakiyar shugaban ƙasa ga Alberto Fernandez. tsohon mai gidanta kuma abinda masu suka suke cewa haka ne musabbabin tsarin mulkinsa Makari ya faɗa wa taron magoya bayansa a shadkwatar yakin neman zabensa cewa ya kira Alberto Fernandez don ya taya shi murna kuma ya gayyace shi don su yi karin kumallon safe su tattauna a yau litinin a fadar shugaban ƙasa ta Pink. gwamnan jihar California Gavin Newsom ya kafa dokar ta ɓaci a jiya saboda wutar daji da take ci da kuma ɗaukewar wutar lantarki na miliyoyin mutane don a hana wutar ci gaba da ci. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko a Najeriya yayin da matsalar garkuwa da mutane ke ci gaba da addabar al'ummar kasar kamar yadda rahotanni ke nunawa. Hankula sun karkata kan majalisar dokokin kasar kan irin matakan da take dauka wajen ganin ta shawo kan wannan matsala. yayin wata ziyara da ya kawo mana a nan ofishinmu da majalisar wakilai honorable usman bello kumo ya ce akwai matakai da suke shirin ɗauka na ganin an kare lafiyar 'yan najeriya da dukiyoyinsu kamar da za ku ji a wannan hira da suka yi da muhammad hafiz baballe eh, gaskiya ana samun ci gaba sosai daga matakin majalisa a shirye muke mu zo da kuduri na yadda abun da zai kara dokokin nan su kara karfi su tabbatar da cewa akwai tsoratarwa akwai hukuntawa ga duk mutumin da ya je ma dokar kasar karatse kuma lalle lalle wannan majalisa majalisa ce da ta zo da shiri lalle na ta yi aiki kuma za ka ga daga kamun ludayinmu da yanayinmu yanzu za ka tabbatar da cewa a shirye muke mu fuskanci najeriya wajen ganin an inganta ayyuka na dokokin kasar To rahotanni na nuni da cewa jama'a da dama sun kauracewa hanyar Kaduna zuwa Abuja saboda matsalar tsaro. Hmm. an ce hatta manyan jami'an tsaro ma jirgi suke bi da wasu 'yan majalisu ta yaya kake ganin za a wa wannan hanya masalha ta dindindin to kasan wani abu na kaman tsari ne na mahugunta kuma da ya shafi surrun aikinsu amma ina ganin kama ana kokari ni karan kaina nan sati biyu da wuce na tuka mota ta na bi hanyar abuja zuwa kaduna don je daurin aure zaria to yaya kaga hanyar hanya na ganta ana bi wani abu lokaci na tafiya da psychology idan ka san yadda ake yin askar kuma kullum kana yin askar sai ka fita ka baro Allah ka baro ka sauran al'amura amma dole yi tafiya a dole kuma yi mu'amala dole a harkar kasuwa dole kuma yi zumunci dan majalisar wakilai honorable Usman Bello kuma kenan to nan gaba kaɗan za mu sake komawa Najeriya amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda yayin da hukumanci ake ci gaba da rajistar zaɓe a yankunan Agadas da Tawa da Tilaberi da kuma Doso shugabannin hukumar zaben kasar ta seni sun yi watsi da wasu bayanai da aka yada a kafafen sada zumunta waɗanda ke zargin ana gudanar da rajistar zaɓe a ɓoye a wasu garuruwan yankin yamai mataimakin shugaban hukumar ta seni ne alhaji aladuwa amada ya yi wa wakilin musulmin barma karin bayani a wannan hirar da suka yi duk wannan abin da mutane suke sa shaci hudu ne demokarasi muke baka hana mutum shaci hudu ba mai akwai gaskiya akwai karya gaskiya tana bisa sitkin sini nijar duk in labari kuke so ku nema waje wajen wannan sitkin na biyu sini kullum ta a buɗe take kuma menene ko da safe ko da marece kai ko da dare in kuna son labari ku zo wajen sini tunda yan magana suka ce waka bakin mi ita ai ta daɗi ko akwai wasu bayanai da ke cewa an gano wasu na'urori ah, na rajista a wasu wuraren da bai dace a gansu ba wanda alama ce ta coge eh. shin takamaimai ya gaskiyar labarin nan take wannan labarin ba gaskiya ne ba shaci hudu ne wannan wanda aka ce an gano wani wuri kama ana kidaya a ɓoye in kuna tuni lokacin da aka yi taron cndp da muka je mun gaya ma 'yan siyasa da hukuma ke akwai wasu kit wanda ake ce ma kit tablet wanda suka samu matsala wanda suka sa ma bamu mu fara wannan kidaya ba ɗaya ga watan oktoba muka ce sai an gyara su wannan kit tablet in su ne aka gyara lokacin da aka gyara su da nasarin masu eh, kwangilai suka gyara suka kamana kan a fara aiki da su dole sai an gwada su to wannan gwajen ne aka tafi gari uku na ƙauyen yamma aka je aka yi shi ne mutane suka ce ke kama ana wani toge ko ku ana wani ana ana wani kidaya a boye babu wani kidaya da ake a ɓoye an gwada su sun yi kuma mutanen da aka ma rijista goge sunansu za a yi tunda kamar inda kuka sani yame bata cikin eh, eh, zaure na hwari na wannan kidaya kunji kunji gaskiya abin a wuraren da aka fara irin su agadas da sutawa an eh. gano cewa kamar akwai alamun eh, ma'aikata da dama ba su lakanci aikin nan ba shin me mataki da dauka akan wannan kamar inda na farin ba gaskiya bane wannan na bin shi ma ba gaskiya bane tunda wannan ma'aikatan wanda muka tura cikin gundumomi wata guda muka yi muna ba su horo ba a taba kawo mana ba labari aka ce ke a wannan zauren rijista ga eh, wannan ba su aikin ba mu duk wanda suke aiki an suna aikin kamar inda ya kamata abu duk in farko ne dole sai an ga akwai el mushkila kaɗan kamar abin bai tahiya. Wasu na cewa hukumar zaɓe na fuskantar matsalar kuɗaɗen da za ta yi amfani da su wajen tsare-tsaren zaɓukan da ke tafe. To, Allah na gani gwamnati tana ƙoƙarinta don ta ba mu abin da ya kamata mu tsara wannan eh, sabon girgam kuma mu tsara zaɓe. Matsalar da ake cewa kun san ana iya rubuta takarda mai kuɗi kan su hutu ana samun jinkiri shine mai in da wannan ba gaskiya da yanzu alhamdulillah alhaji aladuwa amada kenan na hukumar sani a jamhuriyar nijar to gwamnatin jihar bauchi da ke arewa maso gabashin najeriya ta sanar da rasuwar mai ɗakin marigayi wato a firayim ministan najeriya sa abubakar ta fawa balewa wato hajiya aisha balewa wacce aka fi sani da hajiya jummai wacce allah ya rasuwa a jiya lahadi dangane da haka na tuntuɓi wakilin mu a bauchi abdulwahab muhammad wanda ya ga sanarwar ga kuma karin bayanin da ya mun. yan sa cewa yi da lafiya ina da lafiya ita dai ajiya mai ita ce mata da farge mu shi marigayi a tsanin sannan da za ta haifaka ta fa balewa kuma tsara rasu a ne lahadi a wani asibiti da ke garin lagos sai dai kafin wannan an kai su da kasar indiya inda ke nan ma ta fara jinya da dai allah ya zan ya sa eh, aka sake dawowa da ita gida najeriya da kuma ta ci gaba da jinyanta da jinyan da ya ke allah ya yi na tsaron kwana ne hmm. wato ina fahimce ka dai ta yi ta fama da ah. rashin lafiya kenan eh ta yi ta fama da rashin lafiya a gaskiya ɗayan lokaci ce dai ga kuma manyanta haka yanzu abin da yake hukumance ta ganyen jihar bauchi da labi kadiri muhammad ya ba da sanarwa kan cewar yana bukatar jama'ar jihar bauchi su fito a jira ita wanda wata domin a mata sallah a kofar sada mai matara sarkin bacci da misalin karfe biyu sai dai abin da nake so a sani shi ne ita wannan hajji a da su ta bar ya takwas ne yawa dama na so in zo ga tambayar cewa shin ita marigayiyar ya'ya ne wata bari ita marigayiyar hajji a da su ta bar ya takwas bincikanu da dama cikin 'ya'yan nan nata akwai hajiya yalwa wanda yake ita babban sakatariya ce a ma'aikatar ciniki da masana'antu na jihar bauchi to abdullahab ya zuwa lokacin da aka sanar da rasuwar marigayya hajiya jummai ta faɓalewa kamar ya al'ummar jihar suka ji da wannan rashi da aka yi da aka samu wannan da rasuwa nata jama'a sun yi ta ruwa zuwa gidan shi na rigayi da abubakar tura ɓallo da ke kan hanyar ramrod a nan cikin irin bauchi domin bayyana a dangane da wannan babban rashi da aka yi wannan babban rashi da aka yi ba wai ya tsaya da jihar bauchi ba ne domin saboda yin aka dubi da irin gudunmawa da shi mijinta na da yi ta baka ta zuwa da lura za a ɗauka tamkar rashin matsuwa na 'yan Najeriya da baki ba. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad kenan a Bauchi. Yanzu kuma ga Sarfil Hashin Gumel da shirin ciki da gaskiya a daidai lokacin da agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 18 a nan Washington DC. jama'a salamu alaikum a ci gaba da bin diddigin shirin gwamnatin tarayyar najeriya na matasa da ake kira n power filin ciki da gaskiya ji korafe-korafen wasu matasa kan cewa akan cire su ko a yi musu murabus daga shirin ba tare da sanin su ba kan haka muka yi alkawarin tuntubar masu gudanar da wannan shiri na yan fawa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. bayan sauraron dukkan korafe-korafen da aka gabatar mana filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi mai baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara a fannin ayyuka na musamman hajiya maryam uwais wadda shirin yan fawa ke daya daga cikin ayyukan da ke karkashin ofishinta ga kuma yadda tattaunawa ta kasance hajiya maryam uwais wakilanmu sun tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka amfana daga shirin na musamman ma wata daga jihar borno mai suna aisha wacce ta ce tana cikin samun wannan eh, kuɗin, sai aka daina turo mata sai kuma aka sa wai an mata murabus daga aikin a shafinta ko abinda suke kira status ne eh, da ake da shi na shirin haka wani daga jihar yobe mai suna malami a gashewa wanda tun da ya fara aikin eh, sai da ya share wata goma sha biyar ba bashi ko sisin kobo ba haka maryam wofin? kuna da irin waɗannan labaran korafe-korafe na waɗannan matasa da ke wannan aikin A'a ni abin nan ya bani mamaki ce har wata goma sha biyar kuma ba a ba mu sunan shi ba akwai waɗanda za su je suna cewa suna an suna aikin yan fawa ne amma ai abin nan ka san yadda yake da na'ura ni ban san su ba babu dalilin da zai sa ni ki biyan su sunayen su kila daga state ba a aiko mana ba amma babu yadda za a yi mutane yanzu cikin cikin 100 kamar 98.2% su ina su cikin 200,000 ɗin da muka samu so amma dole dole ba za ka ce ka zama gaba ɗaya kana biyan kowa da kowa ba akwai wa'anda sun samu aiki fa amma sun ɓoye mana tunda mu muna abuja sun samu aiki gwamnati ta ba su aiki ko wani ya ɗauke su aiki amma ba su faɗa ba don su ci gaba da samun wannan dubu talatin ɗin to abin da ke faruwa idan ba state ta ba mu kamar payroll ɗin ta mun sa akan namun payroll ɗin ba za mu san yayi ya samu aiki ba ko waye bai samu aiki ba sai muke gaya mutane ga lambobinmu duk wanda kuka sani ya samu aiki kuma yana kan yan ya toshe wani wanda ba yi da aiki kuma yana ya kamata ya samu aiki ku sanar da mu idan waɗannan sunaye ana ta aiko mana in an aiko mana mu ce mu yi musu text a wayarsu mu ce gashi gashi an gaya mana an ce kun samu aiki saboda haka za mu tsayar da biya har kwana arba'in da biyar cikin kwana arba'in da biyar ɗin nan ku samu lata ku samu mana wasiƙa ku aiko mana daga wajen da kuke aiki akan cewa eh kuna aikin kuma ko a kowace jiha gwamna ya bamu mutum ɗaya da muke aiki da shi wanda shi ne kamar yake yake shugabanci a wannan jihar mm. akan akan akan aikin da muke yi to banda inda kuke aiki shi wannan wanda yake shugabanci a jiha shi ma muna kiran shi focal person focal person din nan ko shi ko mace ne ko namiji shi ma ya bada wasiƙa ko ita ma ta bada wasiƙa cewa a'a kana aikin nan ko kana aikin nan in cikin kwana arba'in da biyar ba mu samu wa'annan wasiƙun ba daga wajen ku to za mu yanke gaba ɗaya amma in cikin kwana arba'in da biyar kun dawo kun nuna mana cewa sharri aka yi ƙarya ne to za a mayar da ku kuma za a ci gaba da biyan kuma kuɗin kwana arba'in da biyar nan za a biya. Wasu sun dawo hmm. kuma mun mai da su. wasu kuwa da kansu sun mana wasiƙa sun ce sun bari ma cewa sun samu aiki ko ko sun tada nasu sana'ar abinda suke samun ma ya wuce dubu talatin saboda haka a cire sunansu wasu kuma a ce ai sun rasu wasu kuma a ce ai sun bar wajen da suke aikin sun koma wata jiha duk wannan babu wanda muka wanda aka sanar da mu ba wannan tax ba wasu suna dawa wasu ba su dawa idan ko cikin kwana arba'in da biyar suna ba ji labari ba za mu yanki yawwa shine ake kira an sauke mutum daga aikin kenan eh, eh, to maryam wai abin da ya faru shi wannan malamin tun lokacin da aka dauke shi na farkon nan ne a dubu biyu da sha shida eh, sai da ya share watanni goma sha biyar a na sha shida ne ya samu biyan sau ɗaya kawai nan ma ta bankin union ne yana jin Eh, da bankin nasa kenan da aka ce ba bbn ya koma fast bank ya sake inda aka ce ba a son nan da aka tura masa eh, kudin nan sau ɗaya tak a tsawon wani ya za a yi a ce baya ba a ina ruwan mu da wani banki yake amfani da shi ta gani in haka ta faru to bbn ɗin shi da ya macin account number din shi ba shi yasa muke aiki da nix sunanka da BVN ɗinka da account number ɗinka duk sai ya yi macin sannan muke so mu biya. Dan idan BVN ɗinka bai yi macin account number ɗinka ba, babu yadda za a yi kuɗi ya kai account ɗinka. Don haka yadda na gaya maka dubu ɗari biyun nan ko da muka so mu samu da muka aika wa NIB. NIB ta dawo mana ta ce 93% wato casa'in da uku cikin ɗari. Sun ba mu details correctly sun ba mu sunan su yayi matching BBN yayi matching account number saboda haka su biyan su yayi babu wani matsala ba laifin mu bane amma idan BBN ɗinka bai matching ba bari in baka misali akwai state inda da muka aika musu dukkan sunaye na state ɗinsu sai suka nemi su canza sunaye sai suka yi kiran manya-manyan garin ba zan faɗi sunan jihar ba kiran kwamishinoni da members na house of assembly suka ce ku kawo sunaye sai suka ciccire sunayen waɗanda suka gani kamar ba 'yan ƙasan ba 'yan jihan ba tun da za ka gane a ko mm. in dai sunan to sai suka ciccire sai suka musanya sai suka dawo mana da su a kan cewa ai ga su duk an aika su an kai su sun an kai su an sun samu wajen aiki da muka aika wa news a soma biya sai news ta ce ai wa'annan sunaye ba su yi macin bbn ba ba su yi macin akan nan ba su jiha ba su san cewa duk muna da wannan rekod din ba ka gane mm. saboda haka dukka waɗanda aka kawo sunayen su sababbi tunda mu muna da sunayen da account number da bbn da ba a iya an biya su ba amma su ma waɗanda originally muka aika musu ta cewa an ɗauke ku su ma ba a biya su ba tun da ba a dawo mana da sunayensu ba ka gane hmm. ka gane na gane sai suka kuma zanga-zanga su ba a biya su ba su ba a biya su ba na tashi na je ni da kaina na ce su zan magana da su da yake ba su da gaskiya wannan jihar su waɗanda suke ƙoƙarin waɗanda suke wanda aka sa a kan maganar sai suka je da ni a ah, hajiya ba sai kin yi magana da su ba bari za mu yi musu bayani na ce a ku ban mu yi magana da wai ai matasa ne kada su gaya miki magana na ce ku ban mu dai yi magana da na je suka ce wai gaskiya ne za mu aiko id card na ce a abin mu magana id card ba ya musu bayani na ce to ku wa'anda muka yi muku tax cewa an ɗauke ku a wannan abu ku ne ya kamata za a ba wa aikin nan za mu sake taso da tun yanzu ba daga jiha za mu ɗauki mutane ba za mu kawo mutane daga abuja su zo su zauna da mutanen jiha a ya ko wajen aiki na ce ko kuma wa'anda jiha ta ce muku wa'anda manyan ku suka ce muku a'a an ɗauke ku da baki ba ku sami tax ɗin ba ku yi haƙuri za mu sake buɗewa nan da shekara ɗan mun buɗe ku nemi aiki nan aka ɗauke ku za ku shiga namu eh, eh, records ɗin sannan za mu iya ɗaukan kuwa aiki haka muka warware abin To idan Allah ya kai mako mai zuwa za ku ji matakin da hajiya maryam wai za ta ɗauka wajen share wa dukkan matasan da ke fuskantar matsaloli a shirin yan fawa idan har suna kan shirin bisa ka'ida yanzu amadadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da suka haɗa da mahmud ibrahim kwari da haruna dauda sai kuma nasir adam el kaya. nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa mu kasance lafiya. yanzu kuma ga labarai a takaice. Wani samame da sojojin Amurka na musamman suka kai a arewa maso yammacin Siriya ya kai ga samun nasara tare kuma da kawar da shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi wanda ya yi kaca-kaca a cewar shugaba Donald Trump a wata sanarwa da ya yi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a ƙasa baki ɗaya da safiyar jiya Lahadi. Babban wakilin Amurka a tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan ya gana da shugabanni a Kabul jiya Lahadi bayan ya sauka a kasar a wata ziyarar bazata. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a jiya Lahadi a babban filin taharir da ke birnin Bagadaza. masu zanga-zanga fiye da sittin ne aka kashe a arangamomin da aka yi da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata. Shaharar da yankin Hong Kong ya yi a matsayin wurin gudanar da harkokin kasuwanci cikin walwala ya yi ta dasashewa sannu a hankali tun bayan da Birtaniya ta mika yankin a hannun China a shekarar 1997. To masu haro da aka kawo karshen shirin sai kuma dan anjima za mu dawo a shirin mu na hantsi idan Allah ya kama kafin nan bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi wamban Kano Mahmud Usman bisa rasuwar matarsa hajja Halima da aka fi sani da yayi Ladi. wacce Allah ya warasuwa a ranar Alhamis da fatan Allah ya ji kanta haka zalika muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe bisa rasuwar yar mahaifiyarsa Hajiya Hadiza Umar a gide-gide da ke jihar Kano da fatan Allah ya ji kanta yanzu madadin shi Hafiz Baballan da ciwo da ne sai injiniyan mu Justin Mahmud Lalo ke cewa sai mu tara a shirin mu na hantsi. VOA Afrique.